enir ko subhanahu wa ta'ala sabu kanir no dama anir kebe hun kuna asibto chino kan ga wafa kun dal alsilama tarai hando kan sigini almuharram zarmai gana sai dadabberi hando a cini hakkanta annabi sallallahu alaihi wa sallam hijira kan ate makka ga koi madina a gwanda giri zambar fo da zangutaci da waitaci cin taci irko bona da yardara irfuro alisilamatarai jiri ta jora wadin sai da irko subhanahu wataala ba unkuna mawdu'o kan bo irma carfon ma charfongandi gati mana no irga alisilamatarai jiro bainin da da gwai hannateyan iyadino dir alhalai barmayan zama irin ya fosinai o ga hagu irma lasabun da dirma ine jiri barmai wal jiri ta jo furo ngati al'ibratu min mururil ayyami wal a'wam irma wazu sambu irma tasu yan hadi sambu da zarai kai yan gogi bisa irga da jirai kai yan gogi bisa irga zama irin ya da bifoda bifoda ine alsilamatarai jiri ta jo ne ya gaba ga furo Kalinga ne ya hunkuna hala jirobu hala jiri ta ji fomo ne ya kan kaga furo ya cin daino fa zare ga bisir ga wata kul matkair ko subhanahu wa ta'ala a gane wa tilkal ayyamu ha bainan nas zare no ya kan irgi barbar borai da kira gamara aya fora irko subhanahu wa ta'ala gane yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil abasar irko ga koyo kan ga cino da zaro bare bare cino mu koi zaro maka zaro mu koi cino maka wani ra a gwanda wazu yan hari tasu yan hari borai kai yan ga didin gai binai yarin ga irin yak fosinai ayu ghaflatin a'zam min tamur min tamurri al-a'yam a'wam wa tanaqqus al-a'mar ولا تتأثر النفوس ولا تتأثر النفوس ولا تتعظ القلوب معنى فرغي ينفونو بيريغ تو إماني جيري غوغ بسبورغا بورا ألومرو غوغ زبو أما ودين سيغ بورلك لوتوناندي ودين أسيغا وازو هاريس نو إرسي إربافو نارا زما إرما بي إرنياك فوسيني zabana ima manu chare loko choma chaha yango ama kaga bisa borga kam mantin dini min lokaco da hay kangin nafaga hay kangin nafara wani alamatun ala kurbi sa'a alama no kanga chaba kendo alama agoga kendo agoga manu matkang imamu tirmidhi an haditha fila gafun anas bin malika radiyallahu anu irko idiya sallallahu alaihi wa sallam ne la ta taqumu saatu hatta ba zaman kayando sikay kalanda zabanai ikaga manu care kayando sikay kalanda zabanai manu fata fatakunu sanatu ka jiri fo a kuyango nganoga sanda dai handu fo kuyan wa shahru kal jumu'a handu fo aku yangongono ga barga te semen fo habu fo wa takunu al jumu'atu kal yawmi jimma kanga ti semen fo aga barga te sande dai zari fo wallahi rinya fu sinir mala sabu hun kun jimma ranir foy jimma zaro nir foy hala ga te jirbin kin gidi gine jimma ya ga barga ka koyne ne sanda habu fo man tay kol handu fo man tay kol jiri fo man tay kol alomare godege candigo koy wa yakunu saa wa yakunu alyawmu kasaa zaro da me aku yango koy ga sabanda airfo lairfo cinde dandi kancin zaro sadin da aga koy su bai mo bodai mo mo bodai ala ga tonton nimma mine cino ne ya afuro hala bisa min فهذه العلامة من علامات الساعة من أوضح العلامات وأظهرها اليوم wane ago ira gutun kendo ira wana wana alama bangantai kayan kuna ngai ne ya ibanga irse zamir gidin kuna zari a lokaco aga kankam handu a lokaco sanda dai semen no semen agi dai sanda zari wani wane wo borkul na la sabu hakika boraga gar matakancin innaci fala barakata fil waqt ifono kata wani zama borai lokacin bayan ai albarka si ira isi gana fandin gai lokacin albarka wadin sino za hajar yan zabanora fathul barira ibn hajar al-asqalani ane wa qad wujida dhalika fi zamanina hadha ane sanno kayir koy diyaci idwa zangai zabanora za hijira gonde giri zangu iddu de dan diyancin fa فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا الفقاني إيرو نجي ابن حجر نجي غجر نجي سبانورا لوكا تشو تشاها ينغو matkan gai gidi lokaci ga cin hada jiri zabanai kai bisa ngai wo lokacin suke ha yadin cine yadin mono malasabu sabu irra afo bumbo kanga tizan kai kai yan tun foda dilla sabu jiri bandai di zari go kuga bisi jirba yo karra irgo wani wo da dai ibn hajar yan zabanora agoga di kan gai lokaci go ga cha hamata hunkun kan jiri zangai no da ka na bon Allahu akbar yani ga don da ibn hajar di hunkunin zabanora lokaci ono don kalama kaifi kaifi yan bambata zama hunkun ir lokaci bayan ai albarka si ira nigi di borey sadinda igi jire kabudayno hey before da irte jiri filana before da filana koy tarawiza hala to jiri way hay kamman ko amanka wadin se irin ya fo sinai alsilamatarai jiro a kaga bisirga ya dinga irra afo kol marko kai riga bai kan ni maro ngono goga zabu ya dinga jirai go tonton bor alomaro agoga tontonno agoga zabu oh yarin gawo kan go borga matano ninkan ni alomaro goga zabu matano niga tega farha da, da jiri taji furayan nimni a jiri taji ono furo din sai nigo farha nigo makani a ni himano ga alham ni mun ga bin hasarauce bai kan ni alomaro no goga zabu ni alomaro no goga zabu zama innal insana fi hadhihi alhaya kamathalil musafir adama e izi an dunya bafuna wura agi mu daino sanda dai barkan goga naru ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah agani annasu munzu khuliqu lam yazalu musafirin ane adama e izi zahana kahani ini taka iman fai igona rumaira وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة أو في النار إيوانا ننزمبا ننغو كي كوكتا إسكال إما الجنة را والبندن نارا نو نو إسكالو كوكتا بو والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأختار ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر ibn qayyim ne lakkal ni wo a himga bayno kan dine ir kul za'inirta ka irgo narumayra to barkan goga naru mai wo harino kan ina cinano mana sandai bon kami bon da tabi da danje ay kayan gonda khatar irano borgo koygo furo nin kan goga naru yadin gala kalkoni kol da bai kan naru mai gonda kankami naru mai gonda sandai matkan irko da sallallahu alaihi wasallam as-safaru qita'atun min al-azab naru mai wo manti kala gurzu gai mino kan yi patiga dan bor sai naru mai ra to bora ga fam ga bai kan naru mai kine gurzu gai no go ara tabino go ara to bor si badan ni ora kan ni go kani ceci naru ma dira ni niga kani ceci naru mara wal fulan zamai nin kan goga naru ni mandi fulan zamai nin kan goga naru ni mandi kani ya dinga wati fono ni ma kani kal wati se ni banni naru maga wati fono ga ma naru mara kani kal wati se naru ma ga to ngame imma fil janna wa imma fil jahim wadi mo binde gurzuga taji forano borage ko go furo yarin ga irin ya kufo sinai wani aga hagu adamai zafo kulma kai gila sabu za wati kanci ne borka an dunya ga koi borbu yango gamara ni di adamai ze ine za hanka hanaka an dunyara matka ka hadithin rabaka man yasha ine mace a hanga gumara ima iqama a wani hanga lalado harai ine wani kulga cabe di cha wala di kayandi da ifo noga ka jingar noga ka to yadin no di ban wadin ga ninin alomaro te ninin bafuna te nin alsilama din kaga bu iga kaga jingar ni gano buko jingar buko jingaro din laha laysa laha adhanun adhanun wala iqama buko ga jingarongo sinda cayan a sinda kayyan kayan zama deja wato kan bora kan nyara icha hangara walbindi kayendi hanga fara to mala sabu jando kan go hanaka hana bora kan nyara icha hangara ga koy hanaka hane iga jingara ga matki ga jingar buko ga to wani dai gici bor alomoro jando kan go iga mara ngono ga ci bor wani alomoro ya dinga irma bai wati kulkan ine jiri fo kaga be giri ta gi fo kaga furo ir ya fo sinai ir mo bai ka ira alo no gogo koy ir ga hamay no gogo koy matka bero din kan sigine alhasanu albasari ane yabna adam innama anta ayyamun majmua idha dhahaba yawmun dhahaba baduk ane ni adamay zima bay fani wo mantikala ki morgo gidan carra ni alomaro kul dina la sabu jirbi boben no ki dandan dan charra wati kul kan zari follon kaga bisiniga mabai kan niga hamo charau fano patiga bisiniga Ya no alfaga gane nangu fo yabna adam na naharuka dayfuka fa ahsin ilai, fa innaka in ahsanta ilayhi irtahala bihamdik wa in asata ilayhi irtahala bidhammik wa kadhalika laylatuka alfaga ne nima bai nin adam zai ni zaro din karnda niga kaga dini alomaro zaro kan kanga bisiniga amantikal niya wono ni do yautarai yadinga yawo da ka do yautarai nima boriyandi ko koy yawo dinga da dai ni di yawo ga wato ka yautara yautarara da dirdin ni sabu yanno ga diranda ni zamu yanno ga diranda amma na hari mere tego koyni wani yawo ga to aga dirno dini janceyan to ya cinno ni cinomo da cino kaniya wonomo nin boriyandiga koye aga din boriyandiga koye aga agadiran din sabu o amma din na hari merete aga to agadiran din wane jancayan Ya din no wa qala alfaga berodin kangane kan sigini hasan albasari ani koyne adduniya thalathatu ayyam ani an wa kan yirgo gadi ameda me jirbi hinza dayno bo zari hinza dayno ammal ams faqad dhahaba bima fi bi kam bisi irga ngo adiranda hay kukan irte ara bi ngono gati zari gina hay kulkan nite abanga bisanwa di hannano di lalano ni ko ga garir do ani yadin wa amma gadan fala'allaka la tudrikuhu zari kan tanga ti suba hambagar sidi suba irra ba a singa garanti sambu gane kan ga di suba wadinsi wa ammal yau falaka fa'amal fi bai zari zanta ga ti hunkunni wana no hunkuna wana hunkun zaro kirko nin ba to mu kokari ga te ara haikan ni ga te mu kokari ga hari hannu te ara zama wati kulkan zari fo kaga bisu borga bai kan borgo go moro an dunyano ni go ga manu lahara kan ga ti irko subhanahu wa ta'ala do wadin se fa'malu wa tazawwadu laha irma gwai ir andun yawo se irma indonai sambu za andun yawo ra matkan ali bin abi talib ani irtahalati dunya mudbira wartahalati al-akhirah muqbila ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ali bin abi talib ani an dunya no ya agoge dir faga koi an banda bare allah hara ne ya agoge dir ga ka asin bak sine ga ka irga irma bai za dunya za allah hara ira afu kul kul ga wani izai wadin se wo ko karigate allah hara izayan wasite an dunya zayan zaman kun zaro kan ra'ir go an dunyara gwai lokaci no lokacino kininno damam gir koy gana ma ga goy ara ni niga no isilla sabu din no subu mo kan te allah hara nga mo hanadi hana goy sino isin ha goy hanadi hana la sabu no gono goy sino di wadin sino wato borgina hannai kai yanga lokaci kima bai iga nimsi iga te don dingai bai wato kulkan lokaci kaga bisiga kan ra'iman doga irkwai gana matki ga bara da matkanci ne abdullahi bin masud gani ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali a man baigi nimsi hariga ai man baigi te don dai bai hariga ga to mana zari ne ya kan kaga bisai ga kalwaina makan ai ga imini ai alomoro zabuzaro ga amma ai goye man tonton ay man tonton ga allahu akbar yadin gairin ya kufu sinai lokaci go ne ba halbar ko kogi nimsi nan kan nimsa si bor fa, za songo no borgin te. ine alfaga bai rodin kan sigine alhassan albasri ngano kaga bisa buko foga kan iga baga kasance Ngano, no ani nga hanga sin fose agoga wazu ani tura hadha almayit law law ruji'a ila dunya madha yasna ani henin an yak fosina ni goga di kan bu don ne am yega ka an dunyara abu yango banda ifo gite hakan aga gwai qala ne yakthuru min at-ta'at irko ganen ina ga subai go boban dime qala lahu al-hasan kad fatathu fala tafutka anta to borowo deja a lokaci irin kan ra'ayin girkoi ganadi ibi saga mai zama bangabu ni ga niwo kango bafu na iranin din bon masiyar da ni lokacin mi bisiniga Allahu akbar wadin si borai kai yambu ngai wowo kan ite daino gati wane irwo kan cindi wo kan gatir wana gadan gine ngano gati mana irma durkutu irma kokari irma sita ir lokace ma bisir ga haura kan mantir goga da irko gane rano wani sai bora nai wati kuli ko kokari no ga irko gana ga hindo ne sambu za an dunyara amma fasikai bor lalai ngai wo lokaci amanti kuli do lokaci wa gini ngai mun lokaci wino asaban da lokaci borsawi ingono go borwi wadin sai matka ka hadith ra kayir ko diya sallallahu alaihi wasallam ani ma min ahadin yamutu illa nadima borkul sino boreira kanga bukal nimadi borama nimsi qalu wama nadamatuhu ya rasulullah sahaba ne ya irko da ifo ga tinim sakan boraga te qala ne in kana muhsinan nadima alla yakuna istada da borno kanga boryandi agogoi hannate aga nimsi ifo se kinga man tonton goy hannayɗi ngaga biswo kanga te wa in kana musi'a nadima alla yakuna nasaa da bor mero mono bor laalo kam man kaygir ko gana nga mo aga te don day bay mana da lokacey wo kanga man fanda kali kaga bisingaga waɗin seno sino kendo hane boraga nimsi boraga ne ya laitani qaddamtu li hayati boraga ne kacho ay ay mursay bone donde ba ay do goy hannayan kan ay gilmandi zai go zaygo bafunayra do ay hima ay mirko gana Zai go zaygo bafunara do ay himay ga, tarsasa go hannu hannayante allahu akbar Ni di nidi buyongo bandano ngogo godi ya wala dai bafuna ga tan ka manka bafunayra ya wala dai nga maninga bafuna te matka ga hagunda wani sino aya fora irko subhanahu wa ta'ala gani wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إركو تبارك وتعالى أن إربا بي أن دنيا بافناو من تهي كنو من تبافني كانفونو بو كالديس كلنو غو أراه da forai nogo ara kan borboba igi sakullan da sakullan ya harai borboba igi forun da forai ya harai kaldai irma bai allah hara windo ngonogati windi ba funanta donda boray ga bay yani ngayri ñaako fa fo fa iyakum wa diyau lwaqt fima la faidata fih waran bon hagoy da lokaci yababayan da lokaci sarayan nimta lokaci wani ga haikan sindi sai fa'ida haikan nisa sina fanda matka ibn al-qayyim gani ida'atul waqt ashaddu min al-maut bor min lokaci batmun bor min lokaco sara kan ni mana dan gomnira wane wo a masiba a lalage bisa buyan masiba لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والدار الآخرة زمدين نيما لوكتي يا بابي ni lokaci wani gogo forun da agin dumbuga ka irkoi ga agin dumbuga ka Allah raga. wal mautu yuqti'uka 'anid dunya wa ahliha to da andun dabu yan mono ngo agin patika andu nyagano da andu nyaborega wadi seno fudail bin iyad ngano kubaida alborfo ane alborase kama ata alayka mana jiri marjano goni se kan ni wandu nyora alborani sittuna sana jiri waidu nogo aise قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغا ane sonni wo jiiri woydu ne yanigo gedirga koyni koyoɗo halga ka sonni man to toma ɓay fa lokacio manu nego koy kayne niga toni koyoɗo bo faqala arrajulu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun albora binde kanga ma buyamma ane irya irkoy wone en no irkul irkoy ganigiri yeti qala alfudailu atarifu tafsira ane yalla ni niga wone fassare ngo ɓay inna lillahi wa inna ilayhi rajiun كانت إنا لله وإنا إليه راجعون أن فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فضيل بن عياد عن البراسي بركل كم بي كان إنا لله وإنا إليه راجعون تو براغ بي كانغو إركوي بنينو براغ بي موك إركوي دونو نغيي to bora ma bai kin ga hauga kai irko jine bor kul kam bai kan ga hauga kai irko jine bora ma bai kirko ga hau ga ha bor kul kam bai mo kirko ga hau ga ha gufuna funa kin ga tega to bora mu sola ha yan ose tu yan fa qala ar-rajul fama al-hila al-burani fudail bin iyad sai fogati hila fondo fondi daga gana dubara fondi daga gana ya dinga da misaka da ya ci ne قال يسيره alborani fudayl se misago dogon bo dubara ga dogon qala ma hiya ani fogoti dubara qala tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma mada fa innaka in asata fima baqiya ukhidhta bima mada wama baqiya wal a'malu bil khawatim ani wo kan gono ni maboryandi haykancin dini alomoro raza songo majisiga hanse maboryandi kan ganan irko mi afin se talize ne kan ni tege bisa zama dinna tali zena te din yega kaga goy mere te koyne to za tali zena za itage ikunno irko gindida koyne mo din bu goy mere bon goy mere kan bon bunga bonno igicitin da borse mana goy goy kan bon bunga ni gitim wa kan bon ni timme ngani gin la sabunda subhanallah wani sirnya fusina irma mabai lokacin wo kayen goga bisirga إركو سبحانه وتعالى أجاهوجي رها جفنيجا متكم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن إركو ديا صلى الله عليه وسلم أجني لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ani adama izufu kul ce me daru ce tamo a sigu sigufun bata a goga kai kendo bata mara kalima hagufun har ta shiga har ta shiga ni ga hagufun igina iga hagufun alomaro ga ifo rano ninin alomaro banandi jiri wai ta cinon ta dunyara jiri gu jiri waidu jiri marje kukkan ni du igin ha ifudu te hal nisa kullandir ko gana yan nisa kullande jengar nisa kullande qur'ana caw yan nisa kullande sargay nisa kullande te yan wala aa so sobayga te ni loka chay wo kulara yadin no haya hinkanta igin haga ni wona furtaji tara ni jeneso ni sabon sabontaji tara igin go funaga ni na zenandi kannigo furtaji ifo no ni te ni kai go qur'ana chawon odondo ni kai go goido qur'ana ni kai go bore wazu ni kai go bore chawandi ni kai ga te wal a'a bandi tarai irano ni ko gin zanka tarada music hangani rano ni ko gin zanka tarada wal baji han rano ni ni zanka tarada wal caca kar rano ni ni zanka tarada wal buwatara koyar rano ni ni zanka tarada wani kuli ga haugin haga funaga hayan hinzanta igin haga funu? ni almanoga arzaka kan ni morgo an dunyara kan irra borbobo gono arzaka ce ce wono girgan jimboyir ko ganaya a fodai gin ha manno ni du arzaka matuno ni guduwa halal fondarano ni du arzaka wala haram fondarano ni duwa iginano ya ihin kanta imin hamo manno ni da fondo fo dumirano ni da hal ni na dangi irko gana wal ni da dangi irko kuta ni di woni sanni bambata gono hayan ta canta igirra fokul hagafun an ilmihi ni bera kan ni bai ifono ni goyden bera wa zai ka alfaga gate cauyan ai kan ni gate ni ga ma haifi gabori ga bori sibori lana filana halal no hai filana haram no har filana lana no yalla ni goida wani man goida igin hagafun wani yoga subhanallah ni dir irkoy dia sallallahu alaihi wasallam a bangan si kal lokaci wo manti kala an nema bambatano kan bor bobo ini ngo habu lokaco dinga mana ini di iman hagu gana fandinga lokacai zaman an nema berino kan bor sa nan gobe kan dai da koma bor si wadin si matka ka hadisi raka abdullahi bin abbas ga fillah radiyallahu anhuma anir koy dia sallallahu alaihi wasallam ne ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh irko diya sallallahu alaihi wasallam ani an hin hinka gono ka anneme hinkadi bor bobo ni ni wahabu ini wahabu neme hinkadi ra in bor wahabu giti ni mi gina dai mo koy ga ne rahabu ni sidu bani no urnyango son ku fariba ngano giti ga hambani nganda lokaci bor mu du ga hambani annema bambatano amma matkanci na alfagai gane gahan bani o mantikal fulano kan go bani konai ibon ibon bar kunno siga fonnai kaldai jantakom jantakom ngano ga gahan bani an nema bai jantakom ngano ga bai haikan ga tiga han bani to wadin no irma irko hisabun da an nema wani kan agota yarga amin no ga han bani ga ta haikan ni ga ba niga koinan kan niga ba nigi hingate hay kukan niga ba to wani an nema no bon mir ko sabunda yadno lokaci lokaci kan nidu nigi ngir ko gan ara mir ko sabunda zambore o igosa kulle raki sindu isidu dama kan ngir ko gana subhanallah wadin sino alfagadin kan sigina ibn hajar ani ashara bi qawlihi kathiru minan nas kan ngir ko diya korongo ko nga sannora ani jama bo bayanno ini ngwa annemi hin kawara ngano gati ila anna alladhi yuwaffaq lidhalika qalil borkir ko ga wafa kandi amana fandinga ga hambano amana fandinga lokaco iga kayna gumo boreira illa man rahima rabbuk kal barkir ko ina wafa kandir ko ina solamir ko ina suban wadin seno alfagadin kansgina ibn al-jawzi ani qad yakunu al-insanu sahiha ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون أنين دي هن فوني آدم يزغر أقوان دقا هم باني فا غا هم باني كوبانتني يا أسي هاي كوشمون أسي أما أسين دا لوكا كانا غينغا كوي غاي فوتي زمي فوسي أقوغا سكول لغا مين واري كيكي أقوغا كاتي غتونو توناي كي dama sino za alfazar banda da furko goga halal keke sidu dama kan ko bere keke sidu dama kan kwa ko wazo hangan sidu dama he jingaro bumbo dama na hago aga janga wati kul jama gingaro iga yana to han fo ni kaga bora gar agonde yinga yan fa anga dai ne ya arzaka wo dai gite kan gono min wari gono jite wate amma asin daga hambani wani mono ga babu raira bayan ga mu ga an neman taidin gune mu koy ga yingan taidin gune mu ga wadadan tay gune warai kayir koy yi no wadata ni ga kagi garga han ba ni su kubai bor jere en no jere de man take nin ni bi ga doroge da ai kuni singa fam da zarora to amma ka ir koy gi hin ga hayrin ka kul gune se ga ham bani go an nemo go lokaci go to wane wo kalbor mir ko sabu wadi sin wat kul ka hari in kawo morgu borse nga no niye ko ga haifunai ni du lokaci ni du ga ambani ni du e eh, mana lokaci to mabai kan inin wahabu zamni man nafanda allahu akbar wani sirnya irmo irma kar watu kul irmi lokaci ba funan din dir ko ganaya da goy hannai te yankan girna fa andun ga simba allahara za lokaci man ka irga kan yirgi nimsi nan kan nimsa asir nafa yadin mono irin ya fusinai irma bai ka alsilamatarai addina a nirbiniyan da irma gabu goyi hannate yanga alsilamatarai a manir ganji irma mai wari keci irma koi ga eh, halal keci irma koi ga goyi kan goyi irma koi ga irkoi bakacero ke ci matkirko subhanahu wa ta'ala gani huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur irko ne irko ga tikodin kanna labodan aga taran sai gojen hari aran madira labo cirgaraira aran wa irko arzaka kan anara arzakan dira amma irko gani garan kulu takarayyati yarin ga al-silamu tare a cabakan cimandiyan nganda goyno go charbande bor singa ka gane no cimandi kono ni sigo goy hannate to yadin cinno tarai a an dunya bafuna mo site da manti goy matka addina ni sidu ara cimandi yanda manti goy yadin an dunya me ngwaro ni sidu wa da manti goyno nai, asiborno arzaka yadin ga tarai a cabe bor mu koygin halalo ci matkul kanno a gonan da baada goy kaina no ate gwamni ga bisa mo koy ga kan basalla bor fuga gane aminno haifunai matka aka hadith ra ka abu huraira radiyallahu anhu ngono ga filla ane nga mayir koy dia sallallahu alaihi wasallam gane la an yaghdu wa ahadukum fayahtatiba ala dhahri fayatassaddaqa min فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول إركوي دياني صلى الله عليه وسلم أرى الرأفو مبيغ تنو أما كوي غتوري كوسا جورا غتوري دوغو كاغا دكينغ غبند دارو بون أما كا وكنا غنوا وكان چندي أما كاغا سرغا أمينغ غبون وداتا غفون بوريغا غفون بوري نواري ينغا wane te asoy gwamni da mu ko ga kan basalla bor fuga gane in ma bora min no wala min ganci zarmai ne ngware ga dubun hawi no son kufa bin da ga jam wadin se irko diyane kan ba kan gobe ne a te gwamni ga bisa kan ba kan ganda wadin se masintin ngwaran diyan ora da sargaira borai kai yan tina goni bon borai kai yan aga ni gani min wayan dini almiyalai no wadin sino abdullahi eh, umar bin al-khattab radiyallahu an borno kan aga sakullan da kan A aga borai biniyan dimo imu koi gugoi borai masika goro ga kan bakwali magwai ga an dunya ce ci min bombatu magwai ga allahara ce ci gin bon hallasi kayan dohane ngano mana عمر قال ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موت من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري أبيع وأشتري وكان إذا رأى فتى أعجبه حاله سأل عنه هل له من حرفة فإن قيل لا سقط من عينيه الله أكبر عمر بن الخطاب ngano ane nga siga makani nan kunni nga si makani imene buyanka nga se nga to imene buyanka nga garbata makarra nga goga gwai nga goga fatauci nga goga kwai habu nga ga dai nga ga nera ga ka ga ga almiyalai se wadin si umar bin khattab wat kulkan hadi furtajin jenom kan go an for aga hano gufuna funa ga gane boro bakan ni go gidiya di agonda kan bugoi gote? dina sai boro kai gwai kunna sigite to sanda bora dar zaga kan amoy zaira zami fose watu kulkan bora sigo gwai da jan haikan gonwa anga dina na gonwa Allahu akbar watu kulkan ina bor fo zamu Umar bin al-Khattab jarga hal lahu min amal aga hano amane hal boro agonda ka gote mukaran karan ga zamu aiska gonninga kan bo ka gote fa in qila na'am ɗine o a gonda kamba goy qala innahu yastahiqu almadh amne lalle boro ga hagun dima zamu a to alboro barkango koygo goyginga halalo ceeci wa in qalu la qala laysa bidhaka ɗina se e eh, boraɗi goy kunno siyase aga kani guttundayno hay funa hinna rana go borasi agene yaɗinga jam boro kay wisa borlaalo subhanallah waɗi si umar bin khattab aga alfukarai. da gantai kul agi yamar bo kulum kogi kan goy don don agene zama da bor wani kambo goy niga te bor fo bor fo ga te ni muradu dayno ni mo bor fo kan wani kambo goy fo niga te bora muradu dayno borai ga na facarga ba bor wo yingantano allahu akbar wa kul kam mu umar bin al-khattab go gibisa adi borne ya kan genome no asigi goy fo kulta gon dinga borzu fo kan sikine ad-durra kut kullino kan gonda bon sirante inga dayna ga danga bora karda amane bora se ton koy go goy koy du kambo goy kan niga te oh zam inna allah yakrahu ar-rajul al-farig la fi amali ad-dunya wala fi amali al-akhirah zam ir koy go konna al-borkan go go gor kambo ko niyadi asi an dunya goyira asi allah har goyira yadi no umar bin al-khattab ate agani koyne maksabatun fi dana'a khairun min su'ali nas bor mu koy gin kam ba goyote ba kaina rano ba niga tabino ba igin dokkoreno ate gom nigi bismu koy ga barakar ga boray ngwari زمو إن الله خلق الأيدي لتعمل فإن لم تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا عمر نزم إركوي أنا بوريكم بي takano kan ganan imagwai da dai bora man dugin kan badan irko gane yarra to kunni ko bora kan bagar irko ko tarra daino wadin seno aga hagu bor mu ko kari. ni mudu kan bugo kan ni gate an dunya mi saira kan bugo kan ni gate ga Allah har ke kimo ni kiman diyan ogoyera Allahu akbar dinga irin ya fosinai irin mutum bore yankan mana irga gwai irga tebor yankan ir sika ga goro ga haifuna ga kan bazoti ga modor borfoga Allahu akbar wadin sino annabi sallallahu alaihi wasallam han fa go goro ga sahabai furta ji fo ga bisa borai ne kai boro dan ko karo matka go ga cha ga ya da bisanda do ir ko fonda rano agogati annabi ne to da dai a fattana go ko ga halalo ci ga ka ga wanda yin wayan da fi sabi lai rada ina go wala go koy ga halal ce ci ga ka ga ba bai am gumi ga fi sabi lai rada ina go bumbo ago ya dinga goy halal ngwaro kante halal gibi sun ware kul ngono ti bor mun wani kan ba goyo ga kan ba goyo kan ni go goy ni mun wa an waro ngono bisai ku kan ni wa ya dinu annabiyan mai fa guna annabiyan mai annabi dawo da bonko ni no amma gamar ganda wadin agonda goy kanga gate kamba goy kagate annabi idrisa yan annabi nuhu yan annabi muhammad sallallahu alaihi bore kul igoy ginge halalai ceci iman ka gorga kan kwali allahu akbar wadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an yakula min amali yadi wa inna nabiyallahi daud alaihi salam kana yakulu min amali yadi adamai zai ba borfo no manuwa nwari ba sorfo kanga te borse gomni ga to nwari kan go wadin kan ba goyo zamir ko annabi ma annabi dawud alayhi salam gama ganda kan bonko ni no fa wangari bata no amma kan ba goyo no agwa zamuno zamtarai no agati allahu akbar ya dingari nya fusina irim te goy teriyan irim stahi funiyan wat kan ni go ce cino ni gudu yi kan ni gin bongo dabunda ga kai kaygir koy ganamat ga hagunda yaadi no irin ya fo sinai ir manya ñaamik sinai dan an dunya goyo da allah har goyo gamara ir mi te cerbande ikol monogati sanda bor ma sita an dunya da an dunya me ngwari ceciya amin ganje allah haran wana ceciya wani masibano alsilamasi barkan ginga an dunya nera e anga allah hara nera gata an dunya sanda bora agogo goy goyo maga sidu jingar asi jingar goyo maga asko jimma goyo maga asko ginga nyak fosine kunfa goyo maga gomni hannu kunno aste wayam ne goyo dayno watukul goyo dayno irla sinde damano irwo goyo dayno girganji goyo do girganji jingar mboda he to wane masiba no da dai an dun yace ciyan min ganji ni addina mafatta go dira ko kace ci goyo hannafo to ya dinno bor mu sine mu a ah, ni oni kare sa kullan da Allah har goyo mu fanda an dunya goyo harin kawo ni si kul yababe ni gi kul goyendi no wal zam bor bo wa kathiru minan nas yadhunna anna hunaka ta'arudan bayna amali dunya wa amali al akhirah jama bo bo adama e zaira yi mila a ah, an dunya o dinna gana ni singi du Allah har ga goyo te ya no Allah har mu dinga no ni ga ba ni singi ka ga sa kullan da an dunya ce a a arin kawo igi chargana boku kan fahamai wani nago ni seni gonda fahamai kan go hatta bon لأن الإسلام حث على العمل من أجل عمارة الحياة والقوام فيها زما الإسلام ترى الدين أنير بنيان دير مكويغو كويغو دو إير حلالو إير مدو غما إير بافو نيكاني إير مدو إيكنغن وا داي كير غير بمبتوندا كما حث على عمل الآخرة لأن عليه مدار الثواب والعقاب zama ya yanu alislam tare nir biniyandi ir mo goy allah hara si zan dunyara zama din goy an dunyara allah hara si ingo no mana nigdu sufurai din goy goy meramo igin no gurzugay wama duniya illa mazra'atun lil akhira an dunya wa man barbo kaddai du marizen woni gete an dunyara mo koy gawi allah harara matkayir ko subhanahu wa ta'ala gani wabtaghi fima ataka allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik niri iko subhanahu wataala ni maceci nin adama ize aya zumbunu qarun bo amma siyako mana khitabu go bora kulgune maceci nin adama ize hay kulkir koy nin no an dunyara ngano ni ga danga Allah har ceci masidir nyanni an dunya ba fa makai gina an dunya mi saite asini genji mo niga Allah har wanaiti ma bore ni ko irko tamaiga matkanci ni irko bore yendi ko niga wala tabghi alfasada fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin masi hasarauce ci da hirri dare ta yanke ci borai ga labora zamir ko shiba hasarauce rai ya dino alfagadin kan sigine ibn kathir rahimahullah أنا أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك وتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ولا تنس ما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ani mana irkoy ga bonu no mo goy hay kulkir koy nin no gotun an dunya alman bero da an nema yankan su kabo gaban mi kul dan irkoy ganera andun ya arzaka kirko ni noma dan girko ganan daga aljanna daida ce hay ku kangin manik sinan diga koyir ko subhanahu ta'ala ga zamdin na goy hannati kangin manan di koyir ko ga arano ni gudu sufurai bambata zan dunya raga simba allah hara ya no masidin ya hay kirko halalan ni se mu dunya ra ni mana fandai da din kirko ni no ngwari hanno mongo bankare hanno ma bankare hanya hari hanno ma hang gwarai hannu windi hannu ma dai wai bor hannu ma hiji wani ngano mana iga da wani seno mana imannir kaga gan dunya gana fagati an dunya sai banye amma irga gamgamano bor gan dunya ce ci an dunya dai no niga sola allah harasai sai la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha إلا التي كانت قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها adama zai fu kunnu sini se buyan banda karra ni go koy go furo kalwo kan zani man buni na cinan dunyara dinin fu cinan da gomni da goy hanno ni wani cinaro go bori kayin do hane dinna mana cina da boriyan diyan to ni wani cinaro ga kafina ga meri irko mirwada yadinga irnya fusinai irmate boren kan mana iga gwai allah harase iga kokari gudurkutu isan dunya ceciyango yababe yadin mono isi foro allah hara ceciyangora allahu akbar dinga irma kokari irma irma irma ira alhali hanse irnya gun irma ba bafunai kan dumira irgo irgo lokaci ra kan bafuna kul chada gine kul gine kunno chada irgo danguyarra labora kan hambur komai da yalhamu yarra hinno borego sanda dunya to nan ka askanu ara gwarai su kano nisima labari kano yadin no fune ara matakan niga ba to wani wo an dunya a wani alhalo dai no boyadi matakai ko subhanahu wataala gane wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir irkoy ne musibu kul sinu kangudu aran kal dai masiba harino karan kan na gwai sai n'o masiba din ka aranga amma irko goga bisan diga funu talibo baga kan aran goga ce mana imamu tabari a goga ce irse ay wani fassara wura ay wa ma yusibukum ayyuhan nas min musibati fi dunya fi anfusikum wa ahlikum wa, ahl, wa, amwalikum fa bima kasabat aydikum aran ma famu ga bai masibu kulkan gudu aran dunya masiba ra aran bun bai funda ira dara almiyala ira dara almanayra wallahi wo karan kam bay goyno fa innama yusibukum dhalika uqubatan min allahi lakum bima iktarahtum min al atham fima bainakum wa baina rabbikum haya kan sir koyna balawodi zumandi ari ko go garan gurzugayno gurzugayno kan funir koy da talay zunubay karan goga tayir koy si anan dir koy gamara amma wa ya'fu lakum rabbukum an kathiri min ijramikum fala yu'aqibukum bih irkoy goga bisande aran segu funaran tali boba yanga sigaran didai zama don da go garan didai wallahi ma taraka ala dhahriha min daba o don andu nyara dabba follon sikindi matka irko subhanahu wa ta'ala gani ay fora dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un irko ne mero bangai gurara mero bangai te kora ifo se da tera lalai ka adamai zai gogogoi mero kan bangai nan gwangati an naqsu fi thima wa zuru'i bi sababil ma'asi li yudhiqahum ba'd alladhi amilu mana arzaka machada ba funa macada an gisi gine gine zahar al fasad manti mere bo zama mani in ka kula gi sambu da mere bangai gurara mere bangai tekora zina luwat kyar komiyan zaitarai caca wa ma ashba dhalik wani mere no kan di bangai labora kulun gono ga tabalawai mo irko mbore kardi gobo to ngai no ka tikada da albarka mu fun bore zemirera ifo se irko kutengai magasi ayyabtalihim binaqshi al-amwali wal anfusi wath thamarat ikhtibaran minhu ala sani'ihim irko ga mai sharraba da almanai zabuyan da fundai zabuyan e bu da zai mirai turi zai isi zai matkan borai ba wani jarraba no ka irko goga borai dai wani goy mai rai kan yi gogoi la'allahum yarji'una ai ani anil an ba ige ga kaga fun zunubai ige zunubai subhanallah wallahi ya fusinai balawai wa kan hun kunir ko zuman dirbon gutun dori lalai wa kan dumai sibai gotunu bafunai cadante yayi go to haifo kulra talkatara go dege sai boraira yadin no bafunai go dege kankam sandai da kankami fada sikanu sajo kauya sikanu tarai borei bun bogo ga he kangu fu borai ga sinai wani yankul masibai wo sababuhu dhunub Wal mailu an manhajillahi jalla jalalu wallahi sababu ga tikir ko ko tayangai da zunubai لكم بوري فون إيركوي فون دابون يقول الشيطان غنا ودين عبد الله بن عباس أن إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للساءة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغدة وبغدة وبغدة في قلوب الخلق وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي سبحان الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أني إرم بي إركوي غنيان دبورغ إركوي غنا ودي راني قدو حسكي نقدو النورا نقدو نريان نموندو مارا نقدو نريان نبنارا نقدو يلوان ديان نأرزكارا nigudu gabi ni wane gahamora nigudu ka sinai irko taka haraido yadi no irko kutayan aga ta bor monduma ma bi matku kan niga da annur sin Mandumara. yadi no da bora bu ina dan sarara aga di kubai nga sarara aga di kubai nga binara ya no gahamora aga ma yal afiyan gahamu gabo ga zabu ifo sai irko kutayan yanno arzaka kan gwasa irko ga gazandi aga na kasandi yanno irko ta kaharai binai ga konna mun kulka go gwamnati da kan irko ko ta kono zunubai din maga irko ga ta irko ta mai mu konna wadin sai no borgina han naira afone aiwo gi irko ko ta dainu zunubu ta irko sai ai bumbo dai bonno ga di ba ai wani almano alhalo ga barma ai sai ai wande alhalo ga barma ai subhanallah wadin sa aga bagumo irin ya ne an nema yanka irko kotanno ni borai ga aga bagumo gomni bobo ka irko ina borai ganji kam mantai kunno ga sababo kal zunubai kan fasikai ga tiga ka ga matkanci ne alfaga gani idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam aneni adamais wati kulkan nigo an nemara makokari ga anne madin kor mabai fa zunubai wonga ino ga anne mai fobu ga kabuwar ga oh inna allaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya talai kirgo go goidir bai nga ino ga tayir ma gomni bobu fobu ka irga amma albarka gangi bal talaidin amma irko subhanahu wa ta'ala girganje arzaka matka ir irkoy diya sallallahu alaihi wasallam aga bangandi irse hadisa ra ka bin umar ga filla radiyallahu anhuma ane irkoy diya ni ya ma'ashar al-muhajirin kham khisalun khamsun idhabtu idhabtu idhabtulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun irkoy diya ni da gugono hari gugono da dai irkoy naran sarraban da ai ga dai ga amsta ar mutu haiguwa dinga أني لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم إركوي دياني ميري قوي ميرو الزنوبة سند زناد الواتيا الفحشاء أمام bai بانغي بوري borayar hali go ga bangan di visa vi tarai kware borai go zina bangan di ba ta men gon kawai kura borai go koy gi zina bor kulgo ga di ba fosina fose nan wallahi kala irkoy mo dori lalayan sallati borai dir rata'une da dori kan wato borai sibai matinga ne irgo ga diya before da corona manka before da ebola yan manka wani kuli fono kata sida yan zinai kan borai go ga ga bangan ninga no ta irko katiga dori kan sinda safari dori kan wato borai sabai gwai in kan kantamo ɗirkoyner jaraban da walam yankusu lmikyala walmisana illa ukhidu bisinin wa shiddati lmuna wa jawri sultani alayhim boray fanna day inen geyginne sigendi sikelay zabu den ga dai musa ku 50 kilo visa 40 no gwara wal 45 hay kukanni ga dai iga zabu de tiyano iga zabu asto wakan igba da ya san noni koy ga dai iga regle ne cini aga bin su kan litir fo no iza man to liter fo subhanallah to hay ko karra boray go ga zabun ga ne sije ira dinge sikele laira kal ir ko mi di kwari yan jiriyan kan ko gai ga te haro si bori da bafuna sharjo ga ten bafuna ga kankan borai ga da bonko ni lalayan kirko ga borai jarraban da bonko ni tonyantai ga soba ga zini ni diga bonko ne fon talo fontalo irgana go ira alhalo dir mere dir adil tare jangano go tirko mir saraban da bonko ni lalai kayir koy diya ci sallallahu alaihi wasallam yadi no ir koy diya sallallahu alaihi wasallam abangandi kan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-sama yadi no boreyan dir koy ni jaraban nan ki to nan kan isi hingingai e arzaka zakka ka isinga ngai arzaka zakkai ka kayir ko di mai ka almanayra wallahi kalir ko subhanahu wa ta'ala ami ganji bena hari subhanallah walawla albahaim lam yumtaru he don de manti dabbay wo kayir go gadi don bena haro mboyir sidwa matka hun kunaran go gadi girbi marge na ga hiri sandi ifo neya amma haro to kwara ifo no mbor margino alsilama ira siga zakka ka imine monge alsilama igo jingari go miyaw amma zakaka al almano wonno bakhil tarai se da damere raisi da anni futai saka ya yadin no irkoy diyane da dai iman wane te di wongo ga zakka ka ko gi ganji be na hadda tibum bo dabbay maga don ba hari kaina karon go gududin aran sidiya walam yanqudu ahda allah wa ahda rasulih illa sallata allah alaihim aduwan min ghairihim ya no bore man baygi irko alkawlo feri de irko di alkawlo alkawlo kirga ka ga feri min irko hinna gana irsu shirkunda irma feri to kalir koi amasallatirga ibariyan kan manti yan mantal silamayan ga. naga sallatirga kan fa akhadhu ba'da ma kana fi ay kukan go ir kan bayra harkin dai kulimita wane go te irnya fo sene wala sigite on kur manti force force étrangère ne ya ir go gi gare igin ngai sidira sallallahu alaina ir ko noni sallatirga wallahi armée française ir gi gare hansi gare yan labiza gini ngai ah, sibare gini a irgo ka kada irgo ka gorara labo raga barkana te gata ko bayanti midi wane on kuli fono kata irga irko al kawlo kan irferi bore zigi chitin dir ko chito bore ba sindir ko adina yadin no irko diani hariku wanta wama lam tahkum aimmatuhum bi kitabillahi azza wajal wa yatakhayyaru fima anzala allah illa ja'ala allah ba'sahum bainahum boray fanna de irgin funay ninga skitindir koy tira inga ino gu suban kir koy o kan kani sai ni gu suban kan kani sai manan ir koy kalamu wangu dan yenge dan boray da kira gamara gun matkan siyasa sai go kiran wada gun matkan ibartarai go igamara isi saba hal abada to ne kulu janga citindir koy cito ngono kata ya dinga irin ya fosinai zunubu te yangai da i borai mite aga ta nema bobir ko borai ganja aga ta albarka bobo borai sidiya matkan nassi ka kai irko ga bor ganji arzaka zunubu ta yamma gas wadin sai no iga ba nin kulkan talkatarai nin zaga kai so bai ga boban da istighfar zam istighfaro zunubai kan ni goga te tali kan ni gotin ga ina ga ko suka kaniga to watu kan zunubai din ni tubi ga ini su ka ni ga ni ga hanan no tas ai kukan ni nin kan ba bugir ko ngware ko gin nonda amma din ga zibi barkan ga zibi isa no arzaka wadin sayir ko diyani innal abda la yuhramu rizqa dhanbi yusibu adama izi soro bobo ko ga ganji arzaka zunuba kan agudu sai warfo ga mamaci amane to matano cafareya an kan sigir ko gana sam kan man bata alsilama ya amma i gonda arzaka ngai no go an nemaira wa kuli go gir ko kuta amma ir ko go dai ton ton ise la wadin irko subhanahu wa ta'ala ne mana in alkawli no kir ko sambu kan numati'uhu qalila thumma nattaruhu ila adhabin na wal adhabin shadid irin ma kanan da ino kai fo odi bandir mi tilasan kwanda gurzugai sanda dinga ya ir koy nga no gi daman di kul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin na wama kani kai fo daran an dunya zibo ara wonu zen dayno ni di wala ya nga irin ya fo sinai irin kari gir alhalai hanse ko kotayan aga masibo bo can dikka borai ga Borai ma hansinge di irko gamara boray ma tuubige irko ga boray ma istighfaru bobandi da dai borai gogi istighfaru bobandi ge irko ga ko subhanahu wa ta'ala amakati se Insha inshallah ri nyaak fusinai neno lokaci ni no ne mo ne gayi nan ke du daidai irko subhanahu wa ta'ala amma indaron kul sufrara nan kir hatta amun funkal irdo do shaytanu do